Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Gambia mai jiran gado Adam Baro ya gana da wasu shugabannin kasashen duniya a birnin a ƙasar Mali inda ake kokarin warware rikicin shugabancin Gambia cikin lumana. A hukumance an ayyana Baro a zaman wadda ya lashe zaben ƙasar da aka yi cikin watan jiya da wata yar tazara. Shugaba ya mai wadda yake mulkin kasar na tsawon shekaru 22 tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a 1994 da farko ya yarda da sakamakon zaben amma daga bisani ya sauya matsaya ya shigar da kara gaban kotu yana zargin cewa an yi magudi shugabannin faransa franco hollande da kuma na mali ibrahim bubakar kaita duk sun yi kira ga shugaba jamme murabus idan wadin mulkin sa ya kara cikin wannan mako amma shugaba jamme ya ce zai ci gaba da mulki har sai kotun kolin kasar ta yanke hukunci kan karar da ya shigar abinda masu sharhi a banjul babban birnin kasar ke ce zai dauki watanni kafin kotun ta yi haka baro wadda shi ma ya halarci taron koli na shekara-shekara da faransa take yi da kasashen afirka a birnin bamako jiya asabar ya ce yana ci gaba da shirin kama aiki ranar alhamis shugaban faransa franco olan ya faɗa a malin cewa zaben da aka ya gambia yana da sahihanci saboda haka tilas ne a mutunta shi ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashe da ke yammacin afirka ecos ta saka dakarunta cikin shiri idan shugaba jamme bai sauka daga kan mulki a kan lokaci ba Shi kuma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin Obama ta ƙaƙabawa Rasha, amma zai duba janye su muddin Rashin ta ba da haɗin kai ta yi aiki da Amurka kan muradu da suke da muhimmanci ga sassan duka biyu. Trump wadda ya bayyana ka hira da jaridar Wall Street ya ce idan Rasha ta haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci da kuma akan wasu muhimman batutuwa wa zai buƙaci takunkumi idan muna shiri da Rasha kuma tana ayyukan masu kyau. da farko amurka ta aza rashar takunkumi ne a shekara ta 2014 bayan da rashar ta kama zirin kramiya ranar 29 ga watan jiya kuma shugaba obama ya kori jakadun rasha 35 ya aza a kasar karin wasu takunkumi saboda yunkurin da moscow ta yi na yin shishigi a zaben amurka da aka yi cikin watan nuwamban bara hakanan shugaban na amurka mai jiran gado ya ga jaridar cewa manufofin amurka da suka ayyana taiwan a zaman wani bangare na kasar china ti da sasaki shawarwari a kai kalaman da suka sha bamban da abin da hadimansa suka faɗa lokacin da Trump ya yi magana ta wayar tarho da shugabar Taiwan bayan da ya samu nasara a zaɓen na Amurka. A gefe ɗaya kuma Mr. Trump ya ciki gwarzon yaƙin kare 'yancin bil'adama da bakar fatar Amurka ɗan majalisar wakilan Amurka John Lewis wadda ya ce Mr. Trump ba sahihin shugaban Amurka ba ne. Jan ya ce ya haƙiƙance Rasha ta taimaka Trump ya lashe zaɓe. Trump a shafinsa na Twitter ya ce maimakon su sukarsa da Lewis yake yi ya mai da hankali wajen bauta waɗanda suka tura shi majalisa. Ƙungiyar nan da take rajin kare wa hakkin bil'adama a Siriya ta ce ƙungiyar ISIS a gabashin Siriya ta ƙaddamar da wani ƙazamin hari kan yankuna da suke karkashin ikon gwamnatin ƙasar jiya Asabar a birnin Deir Ezzor da ake taƙaddama a kai suka kashe aƙalla sojojin gwamnati da 'yan tawaye da fararen hula talatin. Ƙungiyar ta kai harin ne ta ƙunar baƙin wake da rokoki a yunƙurinta na samun cikakken iko kan yanki da zai haɗa fadar ta da ke raƙa a arewacin Siriya da kuma makekin yanki da ta kama a Iraki. Yanzu kusan shekaru biyu kenan mazauna birnin da Ezor suke ƙarƙashin ƙawanyar masu tsauran ra'ayi. wannan hari da aka kwatanta a zaman mafi girma da daka a kan dakarun gwamnati a birnin a tsawon watanni yanzu yana zuwa ne a daidai kuma lokacin da kungiyoyin 'yan tawayen kasar suka ba da sanarwar za su goyi bayan zaman sulhu da rasha da kuma turkiya suka shiga tsakani aka cimma shawarar da za a fara ko kuma shawarwarin da za a fara ranar 23 ga watan nan a astana babban birnin kasar kazakhstan babban hadakar kungiyar 'yan tawaye siriya wacce ba a yi da ita ba a shiga tsakanin da turkiya da rashin suka yi a shawarwarin sulhun ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayar cewa tana goyon bayan wata tawagar sojojinta da za ta halarci taron da za a yi a kazakhstan a halin da ake ciki kuma amurka ta tabbatar da cewa an gayyace ta zuwa wannan taron bayan da rasha ta turkiya suka mai da ita amurka saniyar ware a shawarwarin da suka kai ga shiga tsakani a cimma wannan yarjejeniya kakakin shugaban amurka mai jiran gado shan spicer ya ga manema labarai ranar juma'a cewa rasha ta gayyaci sabuwar gwamnatin trump ɗin ta halarci taron sulhun a iraki jami'an ƙasar suka ce dakarunta sun kama katafaren jami'ar birnin musul bayan wata fafata da mayakan sa kai na isis wani babban hafsan a sashen yaƙi da ta'addanci na ƙasar manjo janar ma'an sa'adi wadda ya bayyana haka ya ƙara da cewa dakarun na iraki za su yanto illahirin gabashin birnin na musul cikin kwanaki goma masu zuwa hakanan dakarun suka ce sun kama gadoji uku cikin biyar da suke wannan birni janar sa'adi ya ce sojojin na iraki sun kama kashi 85 cikin 100 na gabashin birnin musul tun bayan da dakarun taron dangi da amurka kewa jagoranci suka fara kai farmaki da jiragen yaƙi a yankin a watan disamban da ya wuce jaman ƙasar suka ce yanzu sojojin ba su fuskantar matsananciyar turjiya da suka gani tun da farko a cikin 'yan makonni cikin kacar sojojin iraƙin sun kwato gundumomi masu yawa har suka samu kaiwa ga kogin tigris wadda ya raba musul ɗin gida biyu mayakan sa kai na ƙarƙashin isis na sun kama musul ne kusan shekaru biyu da rabi da suka shige birnin shine na biyu a girma a ƙasar ta iraki gwamnatin afghanistan ta ce ta samu nasarar kakkaɓe mayakan sa kai na isis a tsawon wata uku a wata gunduma mai nisa da ke gabashin kasar a yan kwanakin nan an kori mayakan isis daga yankin pachiragam yanzu babu sauran mayakan a wannan wurin shirin aka fakir kakakin rundunar sojin afghanistan a nan garhar ya ga sashen afghanistan na muryar amurka bayan da aka fatattake su a Faciragam a farkon makon jiya duk da haka mayakan sa kan sun kutsa cikin gundumar court makwabciya suka auna 'yan bindiga da ke wannan yanki. Mayakan na ISIS suka cinnawa gidaje fiye da 60 wuta ranar Juma'a kamar yadda jami'an lardi da mazauna yankin suka ce. suka kashe mazauna karkara masu yawa a lokacin da suka kai wannan farmaki kuma an raba ɗaruruwan mutane daga muhallansu sakamakon faɗan da aka gwabza mazauna yankin sun gaya murya amurka cewa mayakan ƙungiyar 'yan ta'addan yanzu sun ta sama wani shingen kan hanya da 'yan sanda suka girke a yankin to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Wani kamfani mai zaman kansa da ke ayyukan bincike a sararin Subhana ya sami nasarar kaddamar da tashin wani kumbo ko rokan 'yan sama jannati tun bayan bindigar da wani irin sayi a kan turmin kaddamarwa cikin watan Satumban bara. Kamfanin mai suna SpaceX da Turanci jiya Asabar ne ya kaddamar da jirgin daga sansanin mayakan saman Amurka da ke Vandenberg a jihar California, kuma ya sauka babu wata mishkila kan wani jirgin ruwa a tekun Pacific. wannan wani muhimmin mataki ne na ƙaddamar da irin waɗannan jiragen na 'yan sama jannati wadda za a iya sake amfani da shi bara jirgin 'yan sama jannatin da aka lakaba suna falcon 9 ya yi bindiga kan turminsa a florida lokacin da ake gwaji kamin a kai ga lokacin tashi na ainihi masu bincike sun hakikance tankin iskar da ake kira helium da turanci ne ya fashe cikin wani tankin wani irin iskan gas na daban wadda shine musabbabin wannan fashewar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa biyu ne zuwa uku da ke nasaba da zaɓe a ƙasashen afirka na farko dai wai me yasa ne shugabannin afirka ba son zaɓe duk ko da yake wasu sautari zaɓen ne ke kai sukan kan karagar mulki wasu kuma waɗanda suka yarda aka yi zaɓen sau goma aka yi sau goma za su ce su suka lashe wasu kuma su ne za su ba da wanda zai gaje su wato ga waɗanda suka yarda aka yi zaɓen ma kenan sai kuma batu na gaba shine yunkurin da majalisar dattijan najeriya ke cewa wai 'yan najeriya da ke wasu kasashen duniya su samu damar gudanar da zaɓe a duk inda suke idan lokacin zaɓe ya yi a Najeriya. Amma abin tambaya shin wannan abu ne mai yiwuwa ganin yadda zaɓen ma na cikin gida yake kasancewa? To bari mu fara da batun dalilin da ya sa da yawan shugabannin Afirka sun tsani zaɓe, amma kafin nan bari mu duba shugabannin Afirka da suka ke kan karagar mulki bayan sun kwashe lokaci mai tsawo. Misali dai, Theodore Obiang Nguema na ƙasar Equatorial Guinea dan shekaru 74 kuma tun da ya kifar da kawunsa kan karagar mulki a shekara 1979 har wa yau bai gudanar da zaɓe ba sai angola jose eduardo de santos shi ma dan shekaru 74 tun zaɓen da ya ce shi ne ya yi nasara a shekaru 37 da suka gabata yanzu ma ya ce zai sake shiga zaɓe shekara mai zuwa idan allah ya kai mu sai shugaban zimbabwe robert mugabe wanda tun a shekara 1980 yake da ya ce shi ya ci zaben farko yanzu haka ma ya ce a shekara mai zuwa shine zai tsaya takara wanda ba sai an faɗa ba an san wanda zai ci wannan zaɓe ko da yake wata majiya ta ce kila matarsa ta canje shi haka jamhuriyar kamaru paul bai dan shekaru 83 ya kwaya shekaru 34 a matsayin shugaban kasa bayan da can shine prime minister to yanzu ma ya cire adadin da shugaba zai yi kan karagar mulki a kasar uganda ko musa museveni dan shekaru 72 yanzu yana shekaru 30 a matsayin mai lashe zaɓe har sau biyar a jere sai sudan umar hassan albashir dan shekaru 72 yau shekarunsa 27 kan karagar mulkin tun sa'in da ya kwace mulki har wa yau shine shugaban kasa sai chadi shugaba idris debi dan shekaru 64 ya kwaya shekaru 26 domin ko kwanan nan ma ya ce shine ya lashe zaben da aka gudanar a kasar tasa wanda wannan shine zagaye na biyar yana lashe zaɓe a kasar sai shugaba denis sassa nguesso na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda ɗan shekaru 73 ne kuma ya kwaya shekaru 19 yana kan karaga mulki bayan a tsakanin shekara 1979 zuwa 1992 shine prime minister kasar sai paul kagame na kasar rwanda wanda tun shekara ta 2000 da ya zama shugaban ƙasa bayan ya tura shugaban ƙasar gidan yari yake kan karagar mulki a zaɓe kuma da za a yi a cikin wannan shekarar ta 2017 ya ce shi ne kaɗai ya cancanci tsayawa takara bayan kuri'an jin ra'ayin jama'a da a gudanar a ƙasar mun ga yadda aka yi ta ƙiƙiƙa da shugaban burundi pierre nkurunziza domin tsayawa takara zagaye na uku na kwana-kwanan nan ko ne shugaba ya jami na ƙasar gambia bayan ya kwa shekaru 22 kan karagar mulki wanda ya ce zaɓe da farko ya amince da shi yanzu kuma ya ce da sake to a kan wannan batu na tattauna da farfesa yusuf alasan na jami'ar kansas da ke jihar missouri a nan amurka kan wannan batu kuma na fara ne tambayarsa ko me yasa shugabanni a afirka ba su yarda da harkan zaɓe ba wanda masu kai yarda da zaɓen sau goma aka yi sau goma za ce su suka lashe yawancin shugabannin da ka ga sun daɗe a mulki ko kuma irin wannan in an yi lokaci ya zo da ya kamata su sauka suka ki za ka ga cewa dama gaskiya ba zaɓaɓɓu ba ne naɗaɗɗu ne yawanci dama kwatan mulki suka yi suka hau kuma suka ɗanɗana mulkin nan suka ji daɗin su kuma ba sa so sauka to kaga ɗaya kenan na biyu a gaskiya idan ka duba yawancin afirka ban fahimci mulki irin na zamani ko na demokradiyya ko na siyasa irin wanda ake yi a ƙasashen turawa da nan amurka ba misali a nan amurka kasan komai yana da ka'idarsa yanzu kaga ai kwanan nan aka yi zaɓe sabon shugaba zaɓaɓɓe da aka da aka zaɓa zai hau mulki shugaba obama zai koma zai sauka to kaga wannan shiri ne na ka'ida wanda ike wannan ƙasa ta riga ta saba da irin wannan kuma jama'ar ƙasa sun san wannan kuma sun amince baya da za a yanzu a nan ƙasar yanzu kamar obama ya ce ba zai sauka ba bai isa ba to misali saboda eh, eh, to in ku haka ne in ku haka ne prof to kana ganin cewa su samu wani tsari na tafiyar da mulkin su ba irin wannan da aka ara daga kasashen da suka ci gaba ba yo ayin an ara ma an yafan to ai aiki da shi shine ai ba wai ara a yafan ba tukuna wannan ɗaya daga cikin rikicin kina ba wai dan wato kasashen afirka kan mage ba ta waye ba tukuna inda kan mage ta waye ji malam bahaushe yan afirka ba za su bar shugabanninsu su ringa tursasa su ko kuma idan lokacinsu ya yi su Eh, za su kasu tafi su ba a gaskiya sai a kasashen afirka eh, da ya zama da sun samu wayewar kai na rayuwarsu sun fahimci kudu da arewa gabas da yamma sun fahimci ina shugabanninsu suka dosa kuma suke kuma idan muka ci gaba da barin cewa har abada turawa su ne za su ringa naɗa mana shugabanninmu to gaskiya za mu daɗe ba a ci gaba ba saboda da wuya dama a naɗa mutum ko da ino ta zaɓe ne irin na zamanin da ake amma za ka ga wata ƙasa ta mara masa baya ta zo ta sa an masa campaign an yi abubuwa saboda haka in ma ya hau su zai su zai fara saurara kafin ya saurare ka to kaga wannan ko da ci gaba ne amma da dai ba a samu ci gaba ba irin na kasashe irin wannan da muke ciki ko na turai ko na amurka to kuma sai batun ba da wanda zai gaje su ga waɗanda masu suka yadda aka yi zaben kenan nan ko abokin aiki na ne mahmud lalo ya tattauna dr tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna inda mahmud ya tambaye shi ko me yake ganin abin da ya sa wa shugabannin kasashen afirka sun fi son ganin su ne suka naɗa wanda zai gaje su maimakon su bari lamarin ya zama allura cikin ruwa wato abubuwa da yawa suna da nasaba su ke haifar da waɗannan matsaloli da suke wakana a in mutum ya yi la'akari da irin tsarin siyasar shugabanninmu na afirka al'amura ne da ke manuniya da irin rashin iya shugabanci da kuma ainihin taɓargaza da ake yi a lokacin da ake kan mulki akwai tsoro na abin da zai biyo baya bayan an bar mulki saboda mulki ne dama da yawa sautarin yawa abin da aka ci shine a fifita kabilanci ko fifita bangaranci ko fifita launin fata ko fifita siyasar addini saboda haka idan duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya ginu a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza shugaban al'umma to kaga dole ya ji tsoro me ya makomar shi me ya makomar iyalansa me ya makomar waɗannan jinsin da ya fifita me ya makomar 'yan amshin shatansa a gwamnati da harkar tattalin arziki da kuma harkar siyasa ta cikin ƙasa gaba ɗaya saboda haka wannan yana waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilan da suke haifar da wannan kamar me za a ce ina mafita take ga wannan matsala tun daga shi ka zayyana yadda lamarin yake wato mafitan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar haɗin kai na musamman su talakawan da ake mulki kamata ya yi talakawa a ƙasashen afirka su yi la'akari da cewa waɗannan shugabanni a zalumai duk zaluncin da suke ko da suna fifita kabilanci da suna fifita jinsinsu amma mafi yarin rinjayen kabilun na kabilar tasu ko masu bin addinan nasu ko waɗanda suka fito daga yankinsu su ma suna fama da wahala da hukuma kabilanci da yangaranci da ko siyasar addini makami ne na kasashen shugaba musamman shugabanni irin namu na afirka to kamata ya yi talakawa su kawar da fuskansu fuskokinsu daga irin al'amari na fadawa tarkon da azzalumai kasassun shugabanni sukan shirya masu wajen kokarin ci gaba da masu mulki ko kuma cewa in ba su ba sai dai kuma su kasance yan afasa kowa ya rasa dole talakawa da kuma musamman kuma yan siyasa da kuma masana su kokari su rika jawo hankalin mafiyarin jihar mu talaka mu fahimci illar da ke tattare da fadawa hawa gada zaren da azzaluman shugabanni na afirka rubabbu waɗanda suke da kasassu ne suke yin wannan na ba da misalai da dama shugabanni na 'yan mutuka raba mun yi misalin kamar yoweri museveni da tun farko ma shekarun baya ce bai ma da tsarin jam'iyyu ba bayan dai da tsarin jam'iyyu duk wani yunkuri da za a yi na zaɓe na gari ba ya gagara a ƙasar kowa ya ga duk gudunmawar da ake cewa tsarin shugabanci na gari na paul kagame ya kawo amma dai bayan da za a ce shi kaɗai ne kafin shi akwai ruwanda bayan shi za a yi ruwanda kamata ya a ce talakawa in za su yi gwagwarmayar yaƙi da zalunci to su cire kyamar ƙabilun da ke daga ɓangaren shugabannin domin su ma waɗannan kabilun yadda ake zaluntar waɗanda ba su fito daga jinsin ba su ma haka ake zaluntar su. To daga waɗannan batutuwa sai kuma na baiwa 'yan Najeriya damar jefa kuri'a a duk ƙasar da suke idan lokacin zaɓe ya yi a Najeriya. Nan kuna tattauna da Farfesa Samuel Zalangani na Jami'ar betel da ke Minnesota a nan Amurka shi ma. Kuma na fara tambayansa ne, ko yana ganin wannan abu ne mai yiwuwa? Eh ra'ayina dai akan wannan shine zan ce ba zan ce wai laifi ne a haka ba amma babban magana shine a gani na wannan ba shine babban damuwan siyasar Najeriya a yanzu ba a zahirin gaskiya mutum ya dubi damuwan siyasar Najeriya a yanzu kamar ma wannan maganan ya zama kamar yaudara ne me yasa abin da yasa na faɗa haka kamar maganan ta zama kamar a ah, karyar arziki gida ba dangane muna kokari a ce mutane wanda suke cirani a wasu kasashe su jefa kuriya da sauransu da menene da menene amma kuma babban damuwa shine a menene 'yan siyasar najeriya za su yi domin su biya bukatun mutanenmu wanda shekara da shekaru suna jefa kuriya ko kuma kuriyoyi amma kuma ba wani abin da ya faru kuma wasu su ma in sun jefa kuriyan ba kirgawa ake ba in kuma an kirga ma baya canja komi a rayuwarsu to kana ganin an jawa nan ma ba zai tasiri ba kenan ko an yi akwai abu biyu a nan wanda ina so mutane su fahimta za a iya yin zaɓe tsakani da Allah kuma za a iya yin zaɓe a tabbata cewa kowa a Najeriya ya jefa kuri'a kuma kuri'a an kirga ta yadda ya kamata amma wannan wani abu ne wani abu kuma da ya kamata na biyu mutane su sani yana da muhimmanci shine shin waɗannan mutane da aka zaɓe su tsakani da Allah idan sun je Abuja za su je su soma aiki don an zaɓe su tsakani da Allah su tsakani da Allah ne aka zaɓe su lallai ne cewa idan sun je Abuja za su yi aiki tsakaninsu da Allah su biya bukatun jama'a wannan wani abu ne daban to amma wannan tambaya da ne na biyu shi ma yana da muhimmanci so ni a gani na ko da yake ba zan ce laifi ne mu da muke ciraniya nan mu jefa kuriya ba amma babban damuwar Najeriya yanzu shine na ɗaya a tabbata akwai hanyoyi akwai wasu matakai da aka ɗauka domin kowane mutum talaka da mai arziki da talaka ya tabbata ya jefa kuri'ansa kuma kuri'ansa an kirga amma bayan haka kuma a tabbata cewa ba wai an jefa kurin an gama jefa kuri'a kenan ba shin waɗannan mutanen da aka zaɓe su in sun je eh, abuja ko kuma sun soma aiki za su yi aiki tsakaninsu da Allah su tuna jama'a ne ko kuma kurun su kurun kakarsu ta yanke saka kurun shi kenan sun je sai su manta da talakawa wannan shine kwakwaran siyasa babban damuwan siyasan ba kadai Najeriya ba amma Afirka gaba daya kai har nan ma nan America ma haka ne to ma saware yau nan kuma shirin zai diga aya amma don waɗanda aka ji su da abokin aiki na Mahmud Lalo sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim ake cewa sai wani sati cikin ikon Allah. daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. tun dai lokacin da rundunar sojan na da sake kwato kananan hukumomin da yayan kungiyar boko haram suka kaka gida ciki a baya yanzu haka al'ummar da suka fito daga irin waɗannan yankuna sun so ma haraman komawa gidajensu yayin da wasu suka riga da suka tare a irin a irin garuruwan da rundunar sojan na najeriya ta gama kakkaɓe waɗannan mahara sai dai irin waɗannan mutane kan fuskanci matsaloli ne daban-daban kama da na rashin kyan muhalli karancin abinci da ma bukatu irin na yau da kullum ganin cewa wasu an kona masu gidajensu kurmus wasu kuma an kwashe masu kayayyakin abincinsu yayin da wasu kayan sawa maka kan gagare su wanda akan nema ya sa kwamitin da uwar gidan shugaban kasa ta kafa wato hajiya aisha buhari mai mutane goma sha ɗaya karkashin shugabancin hajiya na na kashin shattima wato ƙoyiran gwamnan jihar suka soma ziyartar irin waɗannan ƙananan hukumomi don tallafa irin waɗannan mutane da yanzu hakan suka soma komawa matsugunnin su sai dai irin wannan taimako bai isa hannun kowa ganin irin yawan mutane da suka samu kansu cikin irin wannan hali da kuma matsalan matsanancin rayuwa da ake ciki a wannan ƙasa farkon makon nan ne ma dai muka ziyarci garin mangudu da kuma zanta da wasu da suka samu samu komawa garin nasu wanda suka shaida min irin halin da suke ciki kamar haka kamar ya zaman ku yake na cikin wannan gari na magudan. a cikin zaman mu wannan wallahi mun zo gudun hijira wannan ga yunwa ba abinci ba ruwa duk abin yana damu shine magani babu ga zabzabi yara ga zabzabi mutane da yawa duk bamu da abinci shine yana damu ma wallahi kabar ke daga wani gari kika zo cikin gari daga garin baga yana da gudun hijira duk karamar hukumar mu eh eh, eh ku yaran ki anan akwai yara na mai gidan ki fa <coughs> mai gida na akwai okay duk kuna na anan muna eh haka eh kamar watan kuna ko kuma shekaran kuna a cikin garin mangoro. a garin Manguno shekaran mu darare ne akwai wanda ta bazo wannan mun zo wannan abu mai duguri ne ne muna tukuna mun zo a nan. amma gashi cewa an samu zaman lafiya ko? Eh an samu dai dan zaman lafiya kadan dai. Kadan dai. Akwai matsalolin da kuke fuskanta ne? Matsaloli a baya baya kadan dai. Wani su Boko Haram dai suna zuwa mana ba zai wuce kilomita goma hakan nan ba. Cewa ko kuma waɗanda suka amfana da waɗannan kayan tallafi da wannan kwamiti suka mika wa waɗannan mata a wannan gari na Maguna da yanzu zaka da daman sun koma garin nasu. Wasu daga cikin matan sun bayyana farin cikin su kamar haka. Allah Hausa na gode Abu Cari. Yawwa Allah ya taimako shi. Yawwa, na gode. To da mai da mai aka ba ku. Tumbu fandena, madara fandena. a su suron na wura yana manjana da kamiya faida ce daga bisa neman kuma sake ziyartar karamar hukumar ganzai da ke arewacin borno inda nan ma na so ma jin irin halin da mutanen da ke wannan yanki suke ciki ganin cewa mafi yawan mutanen sun dawo garin su suna na lafiya a cikin ganzai lafiya kalau amma kuma muna cikin matsalar abinci gaskiya amma yanzu kwanan da aka dan fara mana rabe-raben abincin nan mun ji daɗi game da rabe-raben da ake mana na abinci kamar menene matsalolin ku ne a cikin wannan gari a cikin garin nan mm. matsalolin mu rashin makarantar islamiyya da rashin makarantar boko na yaran mu da za su yi shine matsalolin mu da namu mu kanmu da ba karatu sanata abubakar kyari dai shine dan majalisar da ta mai wakiltar mazabar borno ta arewa da kuma aka yi rabon waɗannan kayan tallafi ta tare da shi irin aikin da ta yi don ba a ta maganin irinsa ba a ce matan shugaban kasa ta damu da mutane da al'umma da jama'a balle ga irin wannan wahalar da mata suke ci to shine mu ma muka yarda da shi wannan muka shiga muka ce dole za mu mata goyon baya wannan yanki dai yana ɗaya daga cikin yankunan da ke kuma baya wajen harkokin ilimin zamani wadda kwamishinan ma'aikatar harkokin mata na jihar borno hajiya fanta baban shehu ta ja hankulan iyaye wajen sa 'ya'yansu mata a makarantu sakamakon karancin ilimi da suke fama da shi magana education a borno shi mu ne abin da muka sa a gaba tun da gwamnan mu shine abin da ya sa a gaba to kuma musamman mata mutanen mu ba sa sa yaran su mata zuwa abin nan zuwa makaranta amma yanzu mun gaya musu cewa jahilci ba abu ne mai kyau ba to wannan ya zama mana tilas mu fita mu gaya iyayen mu cewa su sa yaransu mata makaranta su samu ilmi inda za su zauna da mutane su yi magana kuma a ji su a saurare su. Malam Gana Badude shine shugaban karamar hukumar Ganzai da ya ce yanzu hakan suna al'adar mutane kusan dubu tamanin da ɗaya a wannan karamar hukuma kuma kusan mafi yawan waɗannan mutane sun riga da sun dawo. Zai dubu tamanin da ɗaya. Kamar yanzu an so mu dawowa cikin wannan gari za a iya cewa kamar yawan mafi mutanen da sun dawo. Ya kai turi kwata sun daga sun dawo mun da sun riga sun ga gane. Kamar yayin zaman lafiya. Alhamdulillah zaman lafiya alhamdulillah. Ajiya fanta ta Baba Shehu ne ita ce kuma mataimakiyar shugaban wannan kwamiti da kuma ta ce yanzu haka tun tallafa mata ɗari shida a ƙananan hukumomin Manguno da Ganzaye wadda kuma ta ce adadin mutanen da suka tada ya ninka hakan. yanzu yau din abin da muka zo yi local government guda biyu mu raba mata dari uku dari uku kowane local government kayan kayan tallafi mm. to mun je manguno mun tarar da mutane mata suna nan fiye da dubu biyar amma mun samu mun ba mata dari uku to yanzu mun ba su kuma mun ba su hakuri kuma za mu sake koma komawa yanzu a yanda nake nake magana nan muna ganzai local government inda mata da yara suna nan a jibge suna nan suna neman kayan abinci sanata abubakar kyari shi ma ya sake jaddada mahimmancin ilimin mata musamman ma a wannan yanki da yake wakilta da ya ce suna koma baya matuƙa gaya yawancin mutanen mu na nan ba su san da irin akwai irin hakan ma ba suna nan to shine muke so mu nuna musu cewa in mutum yana son rayuwarsa ya ci gaba kuma ci gaban rayuwar al'umma تو دولے نے a sa hankali a kan hanyar wajen ilimi. kowa lokacin da babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur bartai yake kaddamar da sake buɗe hanyoyin da suka tashi daga garin Maiduguri Manguno zuwa garin Baga da kuma garin Maiduguri zuwa karamar hukumar Mobar ya ja hankulan jami'an sojan ne yana mai cewa. I want to use this opportunity to yace kar mu sake ba su dama su sake haɗewa wuri guda su kuma kafa wasu sansanonin su zo su ci gaba da kaiwa mutanen mu hare-hare. Ba za mu amince da hakan ba dole ne mu bi su duk inda suke mu tabbatar cewa mun gama da su gaba ɗaya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. shugaban gambia mai jiran gado adam baro ya gana da wasu shugabannin kasashen duniya a mali inda ake kokarin warware rikicin shugabancin gambia cikin lumana a hukumance an ayyana baro a zaman wadda ya lashe zaben kasar da aka cikin watan jiya da wata yar tazara shugaba ya jamme wadda yake mulkin kasar na tsawon shekaru 22 bayan juyin mulkin da ya jagoranta da farko da ya amsa sakamakon zaɓen amma daga bisani ya canza magana ya shigar da ƙara gaban kotu yana ƙalubalantar sakamakon ya ce an tafka magudi an yi ana ta kira shugabannin kasashe da suka halarci wannan taro da faransa take da kasashen afirka sun yi kira ga shugaba jame da ya murabus idan wa'adinsa ya kare cikin wannan mako amma shugaba jame ya ce zai ci gaba da iko har sai kotun kolin ƙasar ta yanke hukunci kan karar da ya shigar shi kuma shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce zai ci gaba da aiki da takunkumin da gwamnatin obama ta kakaba a rasha amma zai duba janye su muddin rashin ta bada haɗin kai ga amurka kan muradu da suke da muhimmanci ga ƙasashen biyu trump wadda ya bayyana ka hira da jaridar wall street ya ce idan rasha ta haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci da kuma akan wasu muhimman batutuwa wa zai buƙaci takunkumin muddin ana shiri da rashar. Ƙungiyar nan da take rajin kare hakkin bil'adama a Siriya ta ce ƙungiyar ISIS a gabashin Siriya ta kaddamar da wani kazamin hare kan yankuna da suke karkashin ikon gwamnatin Siriya a jiya Asabar a birnin Der Ezor da ake takaddama a kai suka kashe akalla sojojin gwamnati da 'yan tawaye da fararen hula talatin. To da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. za a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya